العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات درس بقو سمي idan ken kota شبهانا أولا ken kara ken شبهاني كان نقاها كما nanti serebe ga kire tauhid rububiyya nga Allah dangani ken kaman fetihilla kafanai sahim idan sagandanya ke shuba kamma kube kubenu gaja alaihi salatu wassalam ikirantanya je tauhid rububiyya nga amma kemminya ya sahim akan kan pagati waqra alaihi ma zakarahu Allah fi kitabihi wa wadhihu idan lan ko no ko be ashubhatu thaniya hillandi awnu wanun ni kannan qaqai hasruhum ikunga iga sundenga ibadatu ghairi llah fil asnami duna salihin nanti kebe gani allah tanambatenga gana ñangara kebe batu munu ñeni kenga hilla kapana nyananga amma ganañi munu ga heti hilla kapana hetang idan suba aya suga yanka kencu yanka kubenu gara mununun batuwa idan sirebe gana munu batu hilla kapana nyananga a sirebe gana nyama munu batu ada sire surun nya batu na horman munda walla malikianu walla kefaru walla namiyinmu itilla kan mampeti hilla kapana idan kahani farku ngani kebe ya subhana be gada gara ken ko da iti sirebe nda qira ti tauhid nga hilla kapana ita kaman idan ishu ba lenki iti serebe gana munu batu kenni la kapana yan ka serebe gama munu abatu anda horma mundu annabi nyum ndo ke faru ndo se rasul nye daga na iti ken kama peti hilla kapane iti warne aya nu be nu ga yan ka kunyan ka ku be nu ga nyum munu batemba ne akamma idan munu batana nyen hilla kapane kumma ga nka sir sir batana iti hilla kapane imara sahim alawi hajjad akenda kitabe dabar ke ganne maga fati kenne hijra ngojino ro kamo hillado tanjike do sino hilliya sahim eh, afana da kitabu hilli kitabu hilli me ada kunya dabari ke shubha ganne ma sahim wa hakada kebe gani eh alawi ala ajmahuri ken kaga da kitabe dabari ke kaga kanema idan iga ke hilla kape iga sembendin gombe na koy nan ti hilla kappe heti serebe nda suru surunya batu anga ma batu aya sugari ti kenyanka munu batano ma ma hilla e, suru suru batana ken tanu gonde fa in qala gelli aganati ko ganati al mushabbih kebe ga subhanu kurtini ken ganati andangani sahih

awatini ko aya nu be hakana kaya nazalat kayan kafi man yamman de ya abudul asnama yamma kabe ga mununun batta solli segunte walla gide hube ga ku batta kai ko aya nu yanka kunya de fa kayfa man dum mo ni tajaluna salihin aga surusuru nyana misla al asnami ko mununun mo kam mo na aga surusuru nyana ko mununun mo am kaifa aha mayala kenga hemmen dum mo gani tajaluna al anbiya aga ga annabi nyum mon kanyana asnama mununu ya nan disere benda horoma mundia angana kanjonde munda angana takke muria dan aya nu benu ga an kunya an ka hu benu ga mununu batwa yala aga kullatini annabi nyum mundo soro suru ido munun chwani bani yala kebe gara munun bato agawati ni ken batenga ado annabi nyimme batana do sirsire batana suni bane idan sallallahu alaihi wasallam muhammad bin abdullah wahab akene jabul litini sahim onati ibran nati kannan kaga ibateke kubenu gara munun batu ida ko batu allah tana kubenu gara annabi nyimmun batu ida ko batu allah tana kubenu gara sirsurun batu ida ko batu Allah tana kubenu gara malika anun batu ida ko batu Allah tana idan ibate ke anu mushkilanga idan akun gara ken bate me anya farkun tanonga iganya kebe hilla kapana aani kenye saga kan palle yala dalile kum magananti asuka humantenda munum bane abatu abada na suma munun batu honu ni di da sirsurun batu maliki anu jinna daga na daga na daga na daga na idan shaykhul islam muhammad ibn abdul arni ke haqiqa bangan idan idan ke shubhaniya munu batana kenya ni hilla kapana amma hobe da sirsurun no maliki anu jinna jinnanu batu ke kaman peti munu batana ya ya laga annabi nyum ndo soro surun don mununu nya kawanta ko no meywa makumba te don mununu batara kunya kawanca na ko no me sahem ngaji ka hami كم بلاتي فجاوبه أكمن جابي ta kaddama kenga تقدم كنغا كند ga dangi a jabuti kenga manin jabiti anna ijabini ti maniya nanti kubenu haikene ke anga ni munu batano nga inya hilla kapano nga ta hilla kapano nyenin ka tauhidu rububiyya kebe anke ngara sabati ndi gara kenca batindi iga mununu ki imati mununu ko andi taga imati mununu ko ani warjaga ne iga da maninya ida mununu kunya na nduga an ko ido alla naga idan farqun tanken dina ga ngara kebe sabatin dira sabatin da alli to ho kebe kan bonon ti kun kallenga warna an liti shubuhanga idan ajabi to ho hube ga dangi manin dangi nanti illa kapano ko qiranta ni ti tauhidur rububiyanga ajabi tikeya della ga simmana kenyen farqun kedina ga kenkina ya fa innahu haqiqa akenga mana mushabbihu ke kabe do subhanu ku gari idha aqarra galla gana qira anna al kuffar nanti kafir nunga yashhaduna wasaidina bir rububiyyah ti tauhid rububiyyah nga kulliha adaman suka manten humantenga wa annahum nanti ikunga ma aradu mana hilla kapano ko ma aradu ma ho horamuru mimman galiyam men qasadu igada ken kare ti ngai ma ho tanan mundo illa shafa'ata maganta kanjon de gella kamanga nakire tikeya an gada tauhidu rububiyya ke kiten konada na ko hilla kapano be farenga diga jare salatu wassalam ikirati e tauhidu rububiyya nga e ga ni kanjon de nyamundu ni imunu no kuno gidu kuro sollu ku benu ganyi bata ado tagay ku benu ganyi bata inyima e ni mundu ni ni kanjon de nyamurunu gella ka mangana kirati ke ya walakin ka arada kama mandara muru an yufarriqa ana hatan de nya baina fi'lihi ike gollem mai na gane wa fi'lihim ado kummunu battano golle mena gane bima ti honga hoka be zakara gara koni kembira nga anke nga jabi ni tikebe kempai gelle anga na jabi nanti yabo anga qirati tauhidu rububiyya be adanyi ku akhirati kenga akenga na ganu nanti yabo nka farqu ngi ikedo ikundo mena gane warni kunda kanjonde mundu mununu nyai kera mundu suru suru ndom kundi gawarwanai kambira nga tadangani fadhkur la ankan nan kono nadangani anna al nan nanti kafir nunga minhum man yamma nga kundi yad'u salihina kenga awasru suru nyaqilli wal asnama adam mununu wa minhum man yamma ngino gondi yamma kabe yad'u li awliya kenga nunga agigille idan ajabe warni ho hana nga akire ne digamenta da ngana ta dangan sa sanga tunan nan cigi be kamman nan tauhidur rububiyya ngan kemma anda kanjon dan bana muru anga suru be nu bata anga tinu ku be nu sollundo gidundo kube be tanabata kun qara qira kitigen tauhidur rububiyya e gaga da kanjon den nyamuri ko anga da kanjon den muri farqun tanonga nka gella ken ngana ra muru nanti na hatan pancelitin nanti ike din tabana i kunda mununya batu i kera sere nya batu mana i kunta dungene bate kuntin kanjonde murenya i kunda de muru mununya i kera muru sere nya sere siren don munun tabana idan kembere nga kona dangani nanti ni aya no ku yanka nudi isuma munun bane batu de hono da munun batu hono da sere surun batu hono kada wali num batu hono da annabi mun batu hono da jinna nun batu hono da malikanu batu nka ka Allah di mani ya. adi sugira nanti suni hilla kapano ne sahem idan kambira nga hay dalilan konni no gara sursurun qiri na walinun qiri ati alladheena yammu no qala allah fihim allaka ti kun qibarendi tun kanti ulaika ikunyani yammu nga alladheena yammu no yad'una hilla kapano kugi kun qille yabtaguna kunyam wamurundini ila rabbihim kati ikamanga alwasilata tintoyenga illa kapano kuka kubenu batta kunyimme ida dutu komeya iwa tintoyenga iwake murundun kati ikamanga ayyuhum yemme be gi kundi aqrabu kengan tinta kata alle kenyimma tinto mundun kata alle iga kubenu batta nanti taga hosuru nyanu kunga komo hosuru nyanu kunga yemme be gan fasu kuncu su kaka humantenga gan tinta kata alla ya kenga tinto murunu kata alla diga me mar hubenu ga kempalle idan tafsir hillande ayyuhuma aqrab iwa me samande nyana bana be suga da wana tane ike anya yemme nga yemme be ga tinto ina kata alla dinan ta kutuma. wa yarjuna rahmata ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أما إنك لما كل تر النسخة بيجين كما صحيح ولكن ودنك كي سورة الإسراء إذا مدى للسلم ke aya be ha kene ke honu daga ita yanka kan nundu kube no ganyi isa bata e konga isa bata nanti alla ko musirenya ni wa hota na mundu na isa ko bata ana alla bata anda yang kana ko bata ana alla bata idan ikunga isa bata isa ida allah bata yin tokononga na marse isa me wa allah bata idan isa barin tenga bakya honu ti yang ka soro adi ni jinna nu nyabata ga jinna nu kubata jin kun jinna nu muslima o ikundo ibate nga hinna mai kambere nga anke nga kebe bata kenyi muslima ga allah bata anke na mani sange ga ay gonun tu ayan ka kube nu ga nyu zero bata zero na binyi me ko mosiriani iwa uzeru batan ka uzeru nyimenyi ko bata anyi allah bata to anon ti dalilin nyani ke sere su gada alla kometa na batu nan ti komo sire nyani o ko akire ne aka mangane sire sire nan ti sire sire nyani nka aka mambate ke wato ko hilla kapiai a juno mun da aka mangada mata gani batu sahe warna ota kenyi min komo sire gara angaranya isa angaranya jinna nuka angaranya uzair qissa ke hoho hohoya serebe gana ti da sere sere mbato na ta asure ke gan bango da na ti sere sere odun ta asure ke in ka asure ke ta ko ni nan tanken na batiyen kinai sahem warne an kan ga kebe bata nan ti sere sere nyan sere sere ga ni su aken nyi mena ko bata ana Allah bata kembere ngam a aken ga kabe bata ka kan ta ken bata idan yerebe hakane ke ya Allah tin ko ga ni mununya bata ke aya na kubenu kamma sawana nya isai walla anna nya uzairu walla anna nya nunga, ya la allah tin kuni gidan nya se gani walla sollenya na ton ton tengani idan dalle nya kene nanti serebe gada munum batu ado serebe gada ko musire tanabatu isuni ya isuni hillaka kapanani kem pallati شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويدعون عيسى بن مريم إوا عيسى غاغا إوا قلنا بت مريم مرنجو wa ummahu ado ama kengani maryamu ya wa qad qala ta'ala haqiqa alla tikallan kegani yani ke go tabir num pai an goy gonu ngalli yaqulu allah ta'ala yaqulu rasul to an anu nyugo daga yi ita alla da kuni nan duguta maka kenyan do maka shi'aru ya ayu gonu ngabada yaqulu allah yaqulu rasul a itan nan maka kenyan do ba shi'aru ya haga tuni yanga na kuni labas makai

وقد قال تعالى حقيقة الله تكلم كغني أتم المسيح مسيح من يهوه يكن إيسا يا ابن مريم مريم رنجو غني إلا رسول ما كان تقفاريان idan aga Allah ko kebe munduna di kentatu amai hohoi maganta mani maganta ke fare anta yang kana ken ngureranga anta segene ken munde gaga serebe gana segendi ken kammundi an kan parandangi serebe gana yan kandi ken ngureranga an na kare gaga idan ane maniya alla kai farenyen qad khalat min qablihi ar-rusul kai faru nga kundangi akane idan kai faru kutunga mo gombe agaga na kenya mogai dambenti do alla naga dambente isa gaga do alla ya yala alla tin kire fare gaga danga alla na ga walla dan kan waliyadu billah Kunga ga nyimo be isaka do Allah na kunno inya Allah da ko ma ga fare isaka na Allah da ko ma ga wa ummuhu amaya siddiqa tongonda na ya gara amma ci sigatu mubalagha tongonda na gabe dun kana mai mana tongonda na nyanga na mai kengani maryam ya maryam annabi nyimme he kefare manini ya gare ani urgenta wa dangani tongon dana nyane ada Allah tongon de wa hakada ada doka ya nambati Allah dangane jalla wa ala ama tongon na garanyan idan kube no kaga tin sanga nanya yahudi ano hasha lillah maryamu an canon tabaka kendangan sahem igo ma meme kana ni mana isa dima ya kulani ta'ama ihilli igande nyigana idan kebe ga igande nyigana nga hatajin na igande ke bugandika maka he amma allah subhanahu wa ta'ala igana hetanta igana jalla wa ala sahim idan hoho ga gane a ta ni daga gande idan hoho ga gane bat kamane ho gara gane ka gadi bat kamane hedi Sahim, umbur haindi kaifa men dum mo gani nubayyinu lahumul al-ayat ga kaifinu bangandini dangani mo gombe sun manzor ka yi ni kai fi nuku bangayen sage kan falle hain da an na kan mawaka ne fa kuna ikun ga yi lene baka tungun maka baka sababan maka nan daga kata ba a tsala a kyan gani garen kul an kyan nan ti a ta abu duna ya laka kun ga bace ni min duni lahi gelle allah wure dunga mana gelle allah ta nan ga ma honga ho kabe la ya muluk an damarandini lakum aga kun dangane barra tora ya wala nafa'a wala tantamara dina ga dangani na haga gaya wallahu alla huwa samiu akanya ni mukana nga ho handa minna da al alim aya ni to ananga ho handa minna suratul maida idan ke aya ga da mani koyi nanti honu nyino nga kun kaga da isa di ma batu sahim amma isa di ma iheti bati hoya igere nanti hilla kapano nyani mi magir nanti hilla kapano ya idan dalilan yan ke ya nanti serebe ga gana ke fare batu wallan na annabi nyimme batu hilla kapana nyanan sahe warni asuni mani asuda bate nyanya Allah tanandangani idan kuga tin nanti ikum pati hilla kapana warni kumba batu da surusun na ke nya batu dalilan ya hakina kaya idan dalle tana hay wadhkur lahu qawlahu ta'ala Allah digan kannen kaga kuna dangani kallan ke gani tun kanti wa yawma kotan yani kotan walla ma kotan cimma yahshuruhum allage ge kunga age kapame ya jami'an idan man cu suka mantenga mana allage ge ni ka huma mai su suka mante thumma yaqul saga kan pallalla watini lil malaika malikanu dangane a haula ya la kubenu na kayya iya mana haula hilla kapano ko atin maliki anu dangane a haula ya la ku hilla kapano be hakino ko ya iya kuma ku maliki anu kanu inyi ya abuduna wa bate nyana ku kunya ni. Allah maliki anu ntirnde ni jalla wa ala do hujan na bange hilla kapano ko kamma ka kenga to ana nyane ti ho honda minne atin ku maliki atin maliki anu dangane ku hilla kapano be hakene ke ya la dunadi nyaga ku maliki anu abata هؤلاء اللي كفانوا إياكم ملكانو معروف قالوا ملكانو إتي سبحانك سنناه ngan kama an danganin kama o kunan dungoñati bat kamaneya anta waliyuna an ke ñano min dunihim gelli kunguredunga sahib sennaxu ngan dangani an ke ñano kubi sallemanga o barintenga gelli ku kamanigan gelli o barintenga ya صحيح اذا من دونهم تفسير ندن تانتان ولكن انجو هن بل اي كانوا يكون يعبدون الجن inyi jinna nu nya batta malika nu nti ay maw ku batta de ga nyuku benu batta inyi jinna nu nya batta aktsaruhum iho gabe ya bihim ti jinna nu ku ya mu'minuna tongonda no ani suratu saba dalile nya ha kene ken nanti serebe gana maliki an qabatu anni mani anni hilla kapana nye serebe gana jinna qabatu warni maliki anu nti iho gabe inyi jinna nu nya bata iho gabe ni tongonda anu nya ti jinna nu nga makya heti edan jinna bata nan kani hilla kapana ke kan dalile nya nanti kube nu gati heti hilla kapana warni giden ti maga soyen ti maga ikunda soro surun do jinna do nya bata edan ikalle e ke ainu shirki kenya ne hilla ka penjatinga wa qawluhu ta'ala adu Allah digan kanne kallan ke gani tun kanti jalla wa ala wa idh qala Allah hin simme bira be Allah gati ay gonun ti hin konondi birake be Allah gati ya Isa ya Isa ibn maryama maryamu re nyugo gani a anta ya lanke qulta anke nyanti lin nasi sorondangani ittakhiduni qadinke Isa tigi wa ummiya adin ma kengani maryamu ya hayni bat kamano hilliya min dunillahi gelli allah tanaya idan allah wa isa tirni ke kiyaman kota amanan fitin nanti allah tude ama amanan fitin nanti yangan kata isa dangan de na hujan cigin du kubenu ganyi isa batta قال عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك سنة وغندنا كما nkenya bat kamane nan dungati bat kamana gogai ma yakunu li an tahawlan ngani. ay ma yambaghi li amma hawlan ngani ana aqula nkenan konindi ma honga hokabe laysa li kempo po gamanyin kedangani bi haqqin ti haqqiya antawo lantin ke dangani ngena hokoni nanti na kenyin dangani hoke be ga tin dangani hakya warni batiyen petin ke hakke batiyen nan ke ngalla bana hakya nge ga nati inin batu nga nda ho mundu hoke be ga tin pakya in kuntu qultuhu gallin ke ga nan yinga da ko faqad alimta haqiqan kama an ken datu ita ta'lamu ma an hontu ho ka be fi nafsi ya kengin ke yonkindi wala a'lamu kanta tuini ma hon ho ka be fi nafsika kengan ken jatindi mufassiruna nyukono ma ite fi nafsika ay fi dhatika kengan ken jatindi innaka anke ngalla anta allamul ghuyub anke nyani himugon ton tuwana nyangenga sahi sigatu mubalagha idan anke mbanan himugon ton tuwanonga ko tanantanonga kebe ga himugon totu idan jabu nya haken ke suko mantenga nanti dan ke subahillandi abonon tenyan sahih warni walinun qallalle ulaka alladhina yad'una eh, kefarun kaga kallelle ado sirsurun kutu kubenu ga ite kefare kaga isa kallelle ama kallen kagari wa hakada malika anu lijinna nun kallon kagari kada ko nan tangara ho ho batu Allah ureranga sollen ñaganiwa giden wa? lamben ñaganiwa woli wa? karangana ñaganiwa degumen ñaganiwa hohon dambinne gani kefare a gani an to ladi. nalladi ken bate keni hilla kapenye ñei an ken kaxai meni hilla kappana ñei farku tanan tan do ga sahib ati gadi faqul lahu an ken nanta kamandangani arafta antu anna allah nanti allah kafara man allah da yammun kafir naku qasada al asnama kungara mununun kare kare wa kaffara allah kafir ndi gadi aidan man qasada salihina yammu kubenu idan an kentu sasa ti ku dalilu beno hay ga koni sasa gelle hakra bucinne ganga an tu sasa batu allah subhanahu wa ta'ala da kun kafir naku sahem warni oda aya nun kara hube nuga ken kamma nanti munu batano nga kafir nuan wa hakada oda aya nun kara sasa gadi kube nuga ko ni nanti sir sir batano wali batano kefar batano daga ini mani ya igaga ni kafir nuan idan konni kafir nago nuga da munun batu anda tu nanti Allah da kun kafir nago kubenu gara surusurun batu ga ga anda tu nanti Allah da kun kafir nago kafir nago mbana ya kaide وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارن دي جاغا غدي تيغان نو كيسنغا فارن كما ke أندن كشبهنا منا كشبه بنو كمو مغنية sasa sikken ta kadangan idan ishuba hillandin ne kai abonon den pai kene kai intabihu shubahanan ni kannan qaraim ite tauhidu rububiyya nga serebe maka kapana kana ho minne batu kembono a makaheti shuba hillandin ni kannan kagai iti serebe ga ne munun bata kenya ni hilla kapanan ka serebe ga nta munun bata ande kanjon ndo hube ta tan duwa ngendo khirnde nyana ti soro surun da nabi munye iti kan kaga heti hilla kapane edan ke shuba gaga bono o harni shuba sikandinga insha Allah ashubhatu thalitha shubha sikandinga ken shuba sikandini kannan kagai نفيهم يكون قتندنا عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم subasi kandi ni kannan kaga ikunda kata baki dumaga nanti kunga iheti hilla kapano ya na sabun yamaniya farqun ikundo hilla kapano ndo mena gane hilla kappanon nana hammundunu ikirndi honum baan ñimme jatinñay ina tora ñonten kaka murunu ikirndi honu ñimme a jatinga nka ikunta nahammundunu iga kubenu qilli sorosuru benu qilli inta tora ñontonden mundunu iga sorosuru kubenu qilli ikunda kuña naxandugankue banayido alla naxa sa kembirengay kumpeti hilla kappanoy farkungui kundo kunaxa sahem nga jiki awa hamini honne eti kumpeti hilla kapano e farqu ngi do hilla kapano naga hilla kapano na na hando tora mundunu iga kubenu qilli na munduni menu jatinye nka ikunga kubenu qilli watu iranta na ni ranta torandini nka koyi kunni junubun to yayi iwa kunyana na kandugan ke ayido alla naga kamre kun peti hilla kapano yi maka heti idan on daga yilla kapano ga bange fa in qala shaykhul muhammad ibn abdullah ta ganati kondati al mushabbih do aganati al kuffar kafirununga yuriduna kungara mure nyana minuhum gelli ibati honu kwai iwa qairi lamuruni ibati honu kui mejati nya mubasharatan ibati honu kwai mubasharatan kam kuni hilla wa ana ike ike hilla kapana sahe nke da kan billa kapana ike ashhadu ati ike iwa sedini anna allah nan ta allah huwa aken allah annafi'u ayani na handana nga adaru aken yani toran nga almudabbir aken yani hinu la kutundanun da hinu nyillan kupananga la uridu murun denya na hota na ya illa minhu maganta ken Allah iga hoho mundu na Allah imyai maka heti idan hilla kapana ke kenna ho kafir ke kenna ho kan nan kai aga kubenu batana mundunu kunyimmeno ai amma ike ikenta kan magodi ike asedin na handana toranda na hubetana yani tauhidur rububiyya ike sedi kusuti Allah dangani ike na na Allah immai kai ke goni ka kebe nyana wasalihuna surusurunga laysa lahum iwa tapison do menga ata huntenga ga nanti surusurunga laysa lahum amanyi kunda ngani minal amr chane nga shay'un honnea iwa tapison do menga ga nanti surusuruku ike ga ho ho mundunu chane ya kenya kere kenya hoburai iwatu surusuruku chane sunti magadi iranta kinni irante kumanai walakin walakin ga da su amma bono kitawa nka aqsiduhum ike wasur surku kregernia igare men kaga ni kan nan kaga ike matira ina hana rai torno de arju ike wajigindinia min Allah gelli Allah shafa'atahum ikan jondenga ike kendinya wasaita ike dinya nakandugan ke bane ido Allah na naga ko isurungani ina Allah kanjui dangani ike kallen ni ke bane amma ke kebe ni munu batana kenda Allah to ono nan daga mundu na ya amma ga munu ke ani na hana ya ni torno ti ke magade ike maga ho ho gilli Allah soro suru yi wa tu iranta ho ho ni ke dangani nka be gi ke sondo ken ya soro suru ku ini hin mon ko kunda i hurunga ni ni kiringa lintonga ni ni kiriga iga haju be mundana ina Allah kanji dangani i hurunya gani na Allah kanji da ingal tunnya gani na Allah kanji da ini ke maka kanjon da no bane amma illa kapana kenna mundini meno ai ike do kella wa bano no wa edan atike din bana farqun ni kan nan qarai e kunna munuku e na khairu do bonen mundunu munuku ai ikenta munduniya ikena mundunu Allah in kai ke oni da harenya do Allah naka kambre ngai ke do kunta bana on ta jabun terin kana Shaykhul Islam Muhammad bin abdullah Wahhab فالجواب أتجابنا أن هذا ننتادا كدقام بهاكنكي قول الكفار كياني كافر دقامنا سواء نيريا بسواء تنيريا حرفا بحرف خطوة بخطوة لحظة بلحظة إذن أدن كدقام كافر دقامنا كنن قاقي idan kudan banganda nanti kafir nun kada kya ko igati imunu nu kuindi bata ini na ga kanjon da na ta ido Allah na ga wa qara qara alaihi ke kafir kamma al ke mushabbihu kamma qawluhu ta'ala Allah digan kannanga kallan ke kan tunkanti والذين يمون يمو كبينو اتخذوا يغتيغندي من دونه قال الله وريدنا معنا قال الله تنايا أولياء ya gelli gana ti dangani kamar mununum batu ka hokka ho ni itini kammogo kebe ga kiti maga jabu ya iti hom na'buduhum mi batu sahim oku omi batu onti xilliti ya illa yuqarribuna maganta ino ku ila ilallahi kata allai zulfa eda munu bata ko ati kam moy to ku o kuma kumunu nu batude ona alla bata kubenu hay kene ke yaw kunti gilli ho ya magante in kanjondi no tintondi allai tun kan yugo ngana nyan kella ten ngana anna mani nyana kubenu kana tintolle manga allo no kunyadi ina tun kan yugo kanjo anga tintono mo gombe idan ida alla kawancan na ko tiduna tun kan yugo ngawali ya billah idan igatin munun yi kubenu magase gunten da ton ton ten da hubetana kun kaga ni diga me kebe nya ko sawa am bisawa kun kaga ti kallugo kuma ti ikunta kubatawa idinya haru bane ta kanjon dano bane ta hillaka panon kaga da ke diga na ko nan ti ga mi kallum batu e ga dinya haru bane purke ni tintonde allai en kanjon di dangan maka heti suratu zumar kem palle kema wasi aya tana gara kamma wa qawluhu ta'ala ado allah digan kannanga haulai kubenu hakene ko yakuhe to kubat ya shufa'auna kuno ku kanjon dano tunkan to ya'buduna iwabatini min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum iwa hom batagellat allah tan ho kebe ganti tora kinyarantan ha ga ga hutunna kinya sahib ke suka homante ganati dangana gada ho ka walla ga mo ho ka walla ga ga tin kam mo ngono ngani ku be no maga maka he igawatini haula kum mununu be no hay kene ka ga ya ga ngo ka kursun de nyene do ga daga nan nonga o kamanu hede kamanen ni allah sahim ko ana hota nan yani kaman o kaman ni allah in kaga ganta to ku ga gursin nun ku mendi mo hubeya kiyan ngane ba ko garni tusuno ga igilli kiyan ngane ga no garno ngo go mo gon ko ne la samme be ndo to garni tegenonga hibe gani Allah nu hede igani kebe ya shufa'a una kunu o kan jondano nye ku eta alla nu kan jondano nye ya kan don da nan kan ngana waran do honna kamman na ho akinai makya he an ngana sirrin ra kan don denga ho antano ngawa makya he walakin kan don da muso ku sare ake da antara gede islam cara da antara gede sahih walakin kum maka kan don da nyani na sawunya ko kumunu na ga kan don ni na kursin den yi dangani ina teken yi dangani na tirin tirin nyi tetenga ina igaga da kyanya nkaiti allah nu hede iti kan dano nyen idan an kan qara ayuha mushabbih an kan shubha gume qara an kan mati ku ka hete allah soro surke hete allah nu yiwa iranta na iran ta tora kinyanga kanjon dana ne ani kenyan jiga an kan ga duma yang kan ani an ga daga ni nga an ga daga na tirin an do sadaka nunga daga na nga ka an ga kubenu khille nan di nu idan fini ne ai sawa'an bi sawa an kallen nan maka kan jonda no Allah yati ku ka kallun ni maka kan jonda no Allah no yati farqun nan ken dina kaminna andi suni banenye sahih idan ngaji jikki ku shubha nu sikki agadi haami shubananni kannan kaga iti tauhidu rububiyya anta ta jinin na sharuhu mana kamani gan kagun tauhidi nan taga ya no warjaga na yo no kallayor ne na kundu iti serebe gana kire tikenga hilla kapane tikenga ikun kire tikenga ikun pedi hilla kapane sorobe nu ga bara kire ne ti tauhidu rububiyya nga kada kunya munda kan ti da hilla kapano kai ikun pedi ijabun ni kannan kaga fare ngara kubenu ga je kirante ni ti tauhidu rububiyya nga ngaji kere shuba suba ni ti soro benu gara munun batu kunyani hilla kapano nga nkai kumma munu batu ikunda soro suru nya batu ado alla tako suru malikanu jinnanu kambere nga farqu ngido mena gane yala nga kundo munu nyana na wa idan munu batana nyani hilla kapana jinna batana malika batana kayfaran batana nabnyime batana kayfarun manu batano surusurun batano tirinta na kaburu nyimendi kete hilla kapana aganda munu batu sasa nyana hilla kapana onati munu batana ndamani nya da ho ka walla anken kaga da nya. an kada ho ka walla idan aga suni bana nyai tanan taronga sikandin ni kannan kagai iti kumpeti munu battane munu battana na naha mundunu ni munu ñimmeyai ana tora ñontonde mundunu i munu ñimmeyai nka ikunga ikunga tu nanti iga sorosurku benu batta nahanti maga toranti maga nka kun curo enda ngana ado ikun kaga junubu nga boenda ida kunya kanjon dano nya ido alla naga ikun kallen ni kebane ona tanda ngana anke ngara kubenu maga nkutu nanti munu batano nya ni kunya ni wakair munde na watora mundia kun kagati i kallu ma maga di kamane i ga kallu ni maga kanjon dana bane ay kembere ngandi suma bano wa i hujan ni nan kaga itu i kallu ni jonda na ay hujan ni nan kan kama kan katan kallu ni jonda na e dan an ken no kusun nyammo ko bane nyai nke waji kaga da hamide كم فلاتي واعلم salasa أن هذه الشبهة ثلاثة ننتكو be hay kenake ya hiya akbaru kenyan hompo qorqorenga ma honga be indahum be gine idan shubha qorqoru gi maga nautu kiyen bugura nan daga wara nuranga shubha qorqor qoru no ga hilla kapano maga kumpa ikene kai an ga daga sere su imandi hilla kapana ya wati nike ti hilla kapana Allah haro tafsir dano ku ga anta ngalli timma kahirnu oh maka ka yarnu walli na to quraysh gan konya ni kuya ah ke maka bode idan shubu hanya ni kai an ga daga nasirenyi ba ganga maka ho ha maka na ta allahu akbar ni ka rahi la kapana an ga salli ni wa salli an ga sumu ni wa sumu Allah anda anta ga anta unte Allah andi ke taga warjagan dana ne Allah ke ni ke kya ni ka rahi la kapana ikhwani tauhid rububiyya kan kagati ni maka ka no quraish nu kenyi maka rububiyya kenyi maka kebe gati ni lata nyi maka uza nyi maka hubaru nyi maka kunya ni muru batan hondi ke mo na tan kan kagati rin tin ni kaburu kebe mendi ada ngan ki tungu tuna sere sere kebe giri maka hete anga bate kebe nyana kuhara kemme anya lata da uza da hubal data ja farqun na minna farqun tanonga sikandi anke nganati ikunya mundunu imeno adret nyamundu lata da uzza da hubalu data nan yin madret nka anke ndi kan jonda na ikun qara kubenu lata nyima uzza nyima hubal nyima ata na nyima ikun qara ti badkamanu he kan jonda no nyen ko angara ko tan nene nga mogombe idan farkun na minna idan ku subhanu ani subhanum po kor kor koreng har lenki kana non amma ngar har lenka andi gana hoy ti ga sabar de serenga salli na ngati ni kenda ngani hilla kapana serenga serebe ga salli ni angati ni kenda hilla kapana awa salli ni ke makya he qatir ndinde yala aqida tananta maga kebe ga tauhidul uluhiyya in qatana bakano wa tauhidul uluhiyya nganta maga to gonya ni hilla kapana Rububiya ngana sabata maga mogo mogo ama bugu hana abu jahal kenti mandenya maga maka he amma rububiya nyama uluhiyya nyama kitamaga nan togo hota na bata nya munu anya ho ha sugani bane nyai illa kapana nan asabu ni mani al uluhiyya kenyan tanonga sikkandi gadi nanti kuna mundu imme an ken da an kallenya na kan dugan kya kan jo na nan do Allah nyanta ke maga yan tan kaga maga suni bane nye ku grupu nu siki be o hay gadi gara subhanu kuno gonde e su manin mankiya tauhidul uluhiyya bad kamani gan ka gon tauhidin nyam manki sumaga idan shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab al mujaddid adu ko an ishubuha num po idan ka shubuha bana nonga ida shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ida tampindi tikenga siri siri awarna ko ni kane kenga nakahya ke kitabe du shubuha korunga nyana nakatoya walakin ida ken tampindi tikenga siri siri idan ka handi yerebe hakina kaya shubha sikki koren pai kene kai ayti Aiti idha arafta gelle anke nga angana tuye أن الله ننتي الله وضحها أدا بانغاندي لنا أكو دانغاني في كتابه كتاب دا ماني بانغاندي مانا أدا كسبوها نسكي بانغاندو أكو دانغاني إي كتاب دي كان قرآن يا وفهمتها أن الشبهة نكسكي أن كم فهم قرآن نغندي فهما هاميا جيدا هامي كبير سيرنغاني fama ba'daha ho ke be ga kusuba nu sikki halle ay saru kenyan ne on tamini ha gelli ku subhanu sikiya idan ho garne halle kunya ha men nan ne dinan ta kusikiya ngewa ko nan da bi kulli ta'kid an gara ku subhanu siki ha mi kitabe ken nu ko ko ta ndugu tai kebe ga halla ne nyani nan nguruda ni kita amma ko an subhanun ciki hara ga nan nya mu ki kota ga kamma nga sa ga na ta mane mane me kun subhanu siki i kotanya ni hilla kapana nganu kusukiani ma ho gorenga andi gana ta hutai na ka konni ho hana ina tandanga ni ti tauhid rububiyya rububiyya nga serebe maganna ma ta da hilla kapana anga to ko alukunta ma to tauhid rububiyya imme serenga salli na asumu na ti Allah wano ngana Allah bana bata igun kalleke hitiki aiwa tanna ma ti kenda hilla kapana hillandi gadeti agama gara n'u benu ka garam munu battanon kamma kana kunya yang kan ni islami non kamma warna kan ma sere be ka sere surum batta ken ni islami nye ona ti kero munu battano kusuma ni suma ga hilla ka penye ni suma ga suma ko bane idan obati honun to gonga na bugu medi ta ko ini nan to golle nga bakamedi ke bati bidon dangani ke bati lampan dangani ke bati arjon dangani ke bati ke dangani tabani gara kubenu batu to kon tabana nka igolle ke ni mani idan ni golle ke suni batiye maka heti asuka hilla kapega idan ku suwanu sikki daga nan ta mosiri ku yi maga mosiri ha itu ana an daga na ta kana ko akonni i ga uyen kai meke be kan an daga kana ta kana ko akonni warnu ko an ho gore nga inga ba ser gabe ne amma ga nan ku kitabu di meno anga de kara anga da qur'ana pahami igana ko ni nuqube tan nan qortini ndugu tangati ni <laughs> sigina saga ne nyang kamma angati tauhidu rububiyya ngana sirebe magati kempete la kafar o oku kallu kun ta kentu de kun kuntina serenga sanna ga sungunu tanyeme makahe angati tini yabo abu jahal ga adi grupunga abal hakam ko ga nyaage le mo gombe igaga inyi ga tongon di tike yo tauhidu rububiya ko nan talla bana ni warja gandana kandana ni kya ni ki ayen ki nka nabate nya alla bane dangani kengan tawhidu uluhiyya iba imadunga kai iti kullanti bat kamanun to kono ti walla bana bata andari ndin kagai mago kudo kunya bane kuni hilla pano nyai kunyu mununu nyabata bata kunyu kundo oku wasalli no wasu muno ho hono nan to wada kana ziyara bane wallo wada kana hoye bane ona ce taban anda duraka ku munu kebe ga nyi magai nyi man nyana nyi bate nyi nyana ke munu da iga nyi kebe nyana gelli bate an ken kaga na kenya da dangani yala andi kala ke so itibane wa man nan ganta to ko annan ma daga ke da bari man nan kan talla ne gilla nan ma ko tana giri anda ti sikandi ayi ikiro kunta bana kuna mundini i meno ay ikira gati kuna alla ko musurum bane ta kanjo ndano nyande irdungi maga idan ke maga anna tallage an nga kube kubenu tuma ti na mundini me i meno ti inta munduni ya ina mundun Allah i ga ga da kunya kan jondo ano ido Allah na ga ko an ka ga dan kalle kenya mo gombe idan idamaninya hilla kape an kada nyaa hilla kape i togonya ni mushrik an kaga togonni mani mushrik i golle ke togonya na shirku hilla kape an kaga len togonya na shirku hilla kape idan shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab agi qirndenga hagatin be idamaninya igara shubuhanu be nuruti iho goren nuku sikiyai tawa silaminu nyana kafiringa nga hana ti tauhidu rububiyya nga kubenu maga tati kunni kafirnuya maki a hira salli na su muna na ai hijini maki a korosu nga maga wallan pin ko nga nyana awa qur'anan karna da qur'anan durusi arati ni kenni hilla kapana maki a heti an kalla kan konni amagri hilla kapana warni kebe ga baka hilla kapende ken to gonya ni tauhidul uluhiyya ona alla bane batono batunkin alla bane kemma kitama hillandi karsa deben almami deben moydu gore awa kenyana awa kenyana hube hajun to hoda ngana kal sinki ne dunan na tay meta na rono te kenguriya anke ngarna nga haramin do haramin nyiga na tanga hokko nikenda kenga nyiki lebe kamma kenni hobure wa ona taba na ngara jukku sukko na abdullah bin judan ko ta ke sudi allahu akbar sure do kare do ho wanda minna maka he amma anga kebe hin konni kebe ga makita abdullah bin judan maka kenya makita ga maka ken ne mani tawhidul uluhiyya o suna batun kini allah bane ya makya he agana tan nangani ga di farqun mana hatan ga batu ilu do mena gane kuna munduni imeno anet o ku anta munduni me ku ko alla ko masurunya tan noni horomanya mundu na kya munduno annati ku ti ni kallunga ini horomanya mundu na de kanjonde kamera ngandi suni bane ai ikunni hilla kapanan ken kagara golle be nyani hilla kapenya hilla kapanan tar bugu hilla kapanan wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in